da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu rarra salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada shafinmu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai Sani Usman Ahmad Kabara. talata shi daga watan Maris ɗin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba. Mm, haka yake inda yau za mu yi magana a kan shin menene ilimi ne kuma menene ilimi mai dorewa zuwa makaranta a yi karatu shine kawai ilimi dan ba mu sako ɗaya mu ji. So samun ilimi mai ɗorewa kawai dai kowane jiha ta bi sahun jihar Kaduna ta tantance malaman da suka dace domin inganta ilimin ka huta lafiya. To mun gode. <laughs> na tambayar da muka muku a facebook da twitter da ma instagram sannan mu ba ku dama ta wayar mu a sufuli daya wato a alama tarawa daya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar ku faɗa mana yadda kuke kallon yadda ya kamata mu sami ilimi mai ɗorewa don samun ci gaba To yanzu bari mu fara da sakonnin naku da kuka amsa tambayar da muka muku na cewa ilimi a je makaranta shine kawai ilimi? Idan haka ne, ko ma ba hakan ba ne to ta ya kamata mu sami ilimi mai ɗorewa. To sakon farko ya fito daga Yusuf Hassan Maiwa ya ce ilimi mai ɗorewa zai gini ne da malamai na gari kawai. sai kuma ishaq muhammad babalau ya ce samun ilimi mai dorewa kawai da kowace jiha eh, wato shine wanda kika fara mana mm. so mun taba da shi cewa ta bi sahun jihar kaduna na tantance malamanta da inganta harkar ilimi sai ashir lawal na goma ruwan ɓaure ya ce eto eh a zahirin gaskiya ilimi yana da hanyoyi da dama wanda ba ta hanyar zuwa makaranta kawai ake gane su ba to amma mafi shaharar hanyar neman ilimi ita ce zuwa makaranta da fatar za mu tashi tsaye domin neman ilimin da zai amfane mu da duniyarmu da kuma lahirar mu ma baki ɗaya. Sai mai nasara mai ril Asad da ya ce tabbas yau da gobe za a iya samun ilimi mai ɗorewa idan har aka dage aka yi da gaske wurin neman sa. da samun ingantattun kayan koyarwa da fatan gwamnatinmu za su karbi shawarwarin masana a harkar ilimi domin samun ingantaccen ilimi. To sai Muhammad Ibrahim ya ce gaskiya ilimi na da hanyoyi da yawa sai dai wasu a makaranta wasu a yawon duniya saboda shi ne garkuwar ɗan adam. Daga Anaku Muhammad mai shayi Boti karamar hukumar Difa. to sai kuma ahmed bindugari ya ce yau da gobe samar da kwararrun malamai da inganta jin daɗin malaman wannan shine zai sa su samu kwanciyar hankalin da za su ba yara ilimi mai ɗorewa babu ha'inci ko kuma tunanin bari in gama in tafi a <laughs> To sai Aminu Adamu Malam Madori ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika ilimi hanyoyin samun sana da yawa ba wai sai an je makaranta bane kadai za a sami ilimi. Mm, to sai kuma ah, Habibu Adamu ya ce yau da gobe a gaskiya ilimi a rubuta a karanta ba shi kadai bane ilimi. Ko sauraron kuma ilimi ne. Kuma kana iya zama da mutane da kalamai masu daɗi shi ma ilimi ne amma dai ilimi na a rubuta da jagorantar jama'a shine ilimi allah ka hore mana abin da za mu yi ba mu ba 'ya'yanmu menene menene kudaden oh, makaranta da yake nufi kenan abin <laughs> wato Allah ba mu abin da zamu biya ya kudaden makaranta wannan addu'a ce mai kyau gaskiya fa mm. to sai Ibrahim Iliya ya ce yau da gobe ni a nawa ganin an bar gini tun ran zane dalili na anan shine babu yadda za a bar kananan hukumomi su kula da makarantun firamare bayan su ma yan jika yi ka ne to Abubakar Ahmed ya ce yau da gobe yadda ya kamata a samu ilimi mai ɗorewa shine kawai ta hanyar zuwa makaranta ta kuɗi ko ta gwamnati sako daga abubakar yakanji To Mustapha Muhammad kuma ya ce ilimi shine dukkan abin da mutum zai koya daga farkon rayuwarsa har zuwa mutuwa. Don haka um, rashin zuwa makaranta ba shine ke nuna mutum bai da ilimi ba. Mm. yau da gobe ta ki mm. wasa kenan To sai Armami Abdullahi ya ce salam yau da gobe ni a ganina ba shiga aji ko iya rubutu da karatu ko kuma zuwa makaranta mai tsada a kasashen waje shine ilimi ba. Ilimi shine aiki da shi a zahirance in ma ilimin addini ne ko na boko Allah ya sa mu yi amfani da ilimin da Allah ya bamu ta hanya mai kyau amin. To sai Abu Sadiq Ibrahim Fagai ya ce yau da gobe kusan kusan an samu gazawar gwamnati wajen ba da ilimi ga al'umma. Abinda ya ƙara jawo babban illa a makarantun gwamnati ya sa wasu suke buɗe private schools wato mm. makarantun kuɗi kenan mm. domin kar al'ummar ƙasar mu ta koma baya. To sai kuma Abu Ibrahim ya ce yau da gobe ina fatan muku fatan alheri ilimi mai ɗorewa yana samuwa ne ta hanyar sanin darajar ilimin shi kansa tare da kuma girman malaman da suke koya maka ta hanyar yi musu biyayya ina fatan samun ilimi mai ɗorewa sako daga inuwa daga karamar hukumar zaki jihar bauchi wato haɗin gwiwa suka kenan to sai sakon usman isyaku bala ya ce yau da gobe ni dai ina yi muku fatan alkhairi masu gabatar da shirin a tashi lafiya sako daga usman isyaku to mun gode eh to amma ya kamata ka dai bayyana ra'ayinka dai wani eh, lokacin shine ai <laughs> to sai kuma sako daga shafin mu na instagram bari mu karanta ko guda ɗaya ne zuwa biyu ah, bigi more ba ya ce ba wai a je makaranta kawai ne ilimi ba akwai hanyoyi da yawa na neman ilimi muna kira da babban murya ga mahukunta najeriya da su koyar da ilimi ta hanyar harshen uwa misali hausawa a koyar da su da hausa da dai sauransu wato yaren da ya fi yawa a wannan bangare a koyar da shi da wannan bangaren kenan sai kuma musa hadarin asuba da magaran ya ce yau da gobe sai allah gaskiya zuwa makaranta ba shine ilimi ba nutsuwa da sanin ma me aka koya wa mutum a makaranta shine ilimi a nawa ganin usman da hafsat ku tashi lafiya to mun mm, a ci gaba da aiko mana da saƙonni tokin deji mm. wannan sakonni kowa ya faɗi ra'ayinsa kuma abin da suka nuna an kika kula sun nuna ilimin rayuwa kan shi shine babban ilimi sun haka suka nuna kuma suna eh. cewa ba makaranta ce ilimi ba eh, da eh, sauransu amma dai kuma kowace da in ka duba da zaka kowanne da nashi amfanin haka to zamu mm. ai leki masu ruwa da tsaki akan harkar ilimi mu ji menene abin yake tafiya ne mm. eh to yanzu bari mu je ga masu kiran mu a waya domin su tofa albarkacin bakin su sannan lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ai kamar ma yanzu mun samu kira daga kwara. Mhm. Salamu alaikum. Eh, ah, salamu alaikum. Wa alaikum salam da muke magana. To kuna magana da Bello Alhaji Garba Dina Sokoto Najeriya mai bula da kayan wuta kala kala daga nan kwara. To barka da warhaka Bello Dinawa. Eh barka barka ka dai. To idan a ah, gaskiya abin da ya shahi samun ilimi mai inganci mm. babu abin da dace kawai a ɗauki ƙwararrun malamai mm-hmm. da kuma kula da su idan mm. aka ɗauki ƙwararrun malamai gaskiya za a samu ilimi mai inganci kuma ana mm. kula da su kuma ana ba su a haƙoƙinsu kawo da ya kamata su kuma suna kula da yaran nan amma rashin ɗaukar ƙwararrun malamai yana ɗaya daga cikin abubuwan suke kawo barbarewa ilimi a wannan ƙasashe namu na afirka to mun gode sosai bello dinawa eh, eh. sai an jima yawwa to ga wani salamu alaikum wane ne daga kuma ina ashiru dan mutunci daga obaja na kogi state to ashiru ɗan mutunci Allah kara mana mutunci ya aiki <laughs> an wani lafiya ayyuka lafiya lawa lahi to ya naka gudunmuwar to mm. gudunmuwar dai kan ilimi ba wai a rubuta a karanta shi kadai ne ilimi ba yawon duniya mara shi ganin shi da iya zama na jama'a shi ma ilimi ne to mm. mun gode sosai kuwa <laughs> to to shi kenan mun gode sosai kin san eh. dama bahaushe yana cewa karka zama kifin karka eh. zama kifin rijiya kuma ana cewa tafiya eh. mabuɗi ilimi ba yawa yawa to in ka kifi a rijiya kin gaba ba inda sani amma na kogi fa sosai yayi nan yayi can <laughs> sai dai amma lokaci fa tsana shigowa fa <laughs> a na kogin to amma yanzu kamar yadda muka ce za mu ci gaba da ansa wayoyinku ne mu ji wace irin gudummawa za ku ba mu game da cewa menene ya kamata mu yi domin samun ilimi kuma ingantacce kuma mai ɗorewa? saboda dorewar ilimin shine yake ka ci gaba saboda in bai dore ba to zai samu katsewa kenan mm, to da ga wani eh. wani gidan ya shigo ko eh. hello hello salamu alaikum hello Yawwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam mun lafiya. Lafiya kalau waye akan layi. Gidan rediyo america ne? Nan ne. Eh, shi ne. Kwarai kuwa. Ga ka da Usman Kabara ma kake magana. <laughs> Na? Kana magana da Usman Kabara. Eh da Hafsa. Usman Kabara to To barka dai. Okay. To na gode kwarai. To muna jinka. Ba mu gudunmawa. To wa sunanka? Musa Mamsa. Musa Mamsa. Musa Mamsa. Daga cikin iya. To, to, to, mun gode Musa Mamsa. ko da yaushe ina kama ina neman in kama shirin na amma bani samu sai yau Allah ya Allah ya baka sa'a yau sai kuma ka bada gudunmawa tun da Allah ya sa ka shigo ba eh. to ubangiji Allah ya tabbata mana da alheri Allah ya sa kuma ku gama lafiya to amma mun Musa Mamsa mun gode sosai na gode fare Musa Musa Mamsa daga Tudun Iya to mun gode malam Musa <laughs> yace Musa Mamsa daga Tudun Iya mm. to mun gode to ga wani assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum salam. Sunana dan Danjuma daga Bidda jihar Dan Danjuma daga Bidda. Eh. To barka da warhaka a Samun ilimi ingantacce mm. shine a samu malami kwararre. Mm. Kuma yara ma idan suna zuwa makaranta idan malami ba su kula da su ba ai ba mm. za a samu ilimi masu ingantacce ba hmm. kuma gwamnati na yanzu kuma ba su kula da makarantar firamare kamar yadda suke yi a da hmm. shi ne sa ba samu nan ne tushe hmm, firamare ce tushe yanzu kamar yadda mutane liberia suka nemi gudunmuwa daga nigeria cewa ba su da kwararren ilimi wanda ya zama abun tunani da kowane shugabanni a dinga kula da makarantu mm. don a bada ingantacce ilimi. kuma yara. to shi kenan yara su ba da ga malami kagan za samu za su sami ilimi mai ingantacciya To mun gode sosai Malam Neja sai to bari mu je mu ji wani ne yanzu akan layi. Assalamu alaikum. Hello? Hello? to ina ga babu babu babu kowa tukunna to ya kamata sai mu ce ko za mu dan ka amanta ne lamba ita ce alama tarawa daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar haka mm. to za a iya muka ɗauki la daya ko biyu to karshe za mu koma ga waɗanda muka gayyato domin mu ji shin yaya ilimi yake ne kuma ya ake a samu ingantacce to salamu alaikum salamu alaikum Eh, ina ga yawa. Salamu alaikum dakta. Yawa alaikum salam. Barka da warhaka dakta Ahmed Adamu. Yawa barka ku dai. Ya ayyuka ya kwana biyu. Zan da shigowa dakta. Yawa sanu ku dai. Yawa. To, dakta muna magana a kan ilimi, na san kuma fagenku ne don da kai kanka mai koyarwa yadda harkar nan ne ta ilimi, sannan kuma shin ilimin nan da muke magana ya ake a samu ne wai wanda yake ɗorarre tunda ko da akwai ilimi ingantacce ana samun ilimi mai inganci kwarai kuwa amma ɗorewarsa menene ilimin ne da ɗorewar shi yawa shi dama ilimi yana shirya da mutane ne su fuskanci abin da duniya ko kuma zamani yake tafe da shi mm. kullum duniya da zamani yana samar da abubuwa na dama da kuma na ƙalubale. so ya za a yi shi ilimi ya dinga tasiri ya dinga nuna ko kuma ya dinga canzawa da canzawar bukatuwan zamani da mm. abin da ake so ilimi ya koyar a zamanin da ya wuce mm. ya sha bamban da irin abin da ake so shi zamu ko kuma ilimi ya shiryar mm. a wannan zamani. akwai damammakin da da a wancan zamanin babu a wannan zamanin zaga akwai su ko kuma wasu matsaloli ko kuma wasu dabaru na zamani wanda dole ne shi ma ilimi sai ya rinka sauyawa kamar yadda zamani yake sauyawa mm. so idan ana samu ana so a samu dorewa na ilimi dole ilimi shi ma sai ya rinka canzawa kamar hawainiya idan al'umma ta canza matsalolin al'umma suka bullo sabbi matsaloli suka bullo kila matsalolin da an yi maganin su mm. ko kuma da wasu ba wasu damaki amma su damaki sun zo na zamani mm. shi ma ya canza ya ringa shiryar da mutane akan wannan turbar canjin da zamani zai da shi kada mutum ya je makaranta ya fito kuma cikin duniya ko kuma cikin al'umma mm. ya zama kamar bako mm. shi an shirya da shi domin ya warware matsaloli amma kuma sai matsaloli su da bai da maki da iya amfani da su ba mm. su kaga shi dama shi ilimi to ake yi ya shirya da mutane su kaga idan ana so a samu dorewan ilimi daidai wani abin da ake koyarwa a cikin makarantu sai a rage canza shi wanda a turance muke ce ma curriculum illu kullum ya kamata da wuce shekara ko ko bayan yan shekaru ya kamata a rage canzawa kuma kada a rage tuna ma ɗalibai ilimi yawan abubuwan da bai da amfani mm. musamman wala ga a makarantu da suke gaba da secondary za ka ga cewa mutum yana makarantar koyon CE ne mm. ko diploma ta hada mishi courses kamar guda goma sha tara ko mm. kuma sha shida ya za yi samu kwarewa sai ga mutum ya je makaranta amma ya fito ya ga ba wani tasiri an mai kenan eh, an tara mai yuyu maimakon ɗaya kwakwara yawa an rasa samun ɗaya kwara. Mm. kuma in ana so a samu dorewar ilimi mm. sai an da hankali kan shi ilimin ba wai zuwa makaranta ba mm. mafi yawanci mu abin da ke irgawa muna irga gangan jiki da ke mu zuwa makaranta ko kuma da ke aji sai a ce eh, ana karatu ko kuma akwai ilimi ba wai shi ne ake so a duba ba shin ba wai zuwa makaranta ba ana koyon darasin ana ilimin shin wani tasiri ilimin yake wurin ci gaba za ga cewa makarantu jama'a jama ta shekara goma shekara ashirin mm. amma ba ta kirkiro da sabon ilimi ba ko mm. wata basira kullum tuntuni na iyaye da kakanni shine to makarantu dama an yi su ne domin su nazari kirkiro da sabon salo eh. kuma shi dama abin da ake so shi dama tasirin shi din kuma in ana so a samu tasiri a kan ilimi dorare kamar yadda na ji wasu suna kira a waya dole ne mm. bayan an cire shi duk wani abin da ake koya ma mutane shi eh dole sai kuma an samu ƙwararren malaman ƙwararrun malaman da za su iya koyar da wannan abin eh. saboda shi idan malami bai kware ba mm. ya koya ma dalibi dalibi ya girma ya zo ko malami to ya za a yi shi dalibin da bai samu horo mai kyau har ya koya ma wasu su zama ƙwararru ana ta mm. zagaya wuri dai ne to su an samu malami mai inganci. Eh. Shi ka dama muka ba da shawara cewa a kirkiro wata makaranta ta musamman kamar yadda da ake ita ana ce mhm. wata teachers college mhm. ita wata ina jin zuma muna da su makarantar horon malamai su ne yayi kasa eh, suna ya zama yanzu malamai horo na musamman mm. su dama domin su zama malamai ne kawai mm. kuma dama shi malami bayan ka bashi horo kuma dole sai ka bashi abin nan albashi mai tsoka mm. yawanci mutanen mu da suke da kwarewa da suke da fasaha kan wurin koyarwa sai ga suna gudun koyarwa. Mm, idan a sa samu dorewa ilimi mai dorewa dole sai an haɓaka shi albashin malami eh, musamman eh, kamar yanzu ga eh. a nan ah. yanzu haka zancen nan da kake na inganta albashi yanzu haka akwai wata jiha gaba daya a nan da take nan um, West Virginia gaba daya malaman suna zanga-zangar cewa suna neman gyaran albashi da allowance allowance ɗinsu ɗalibai sama da dubu ɗari biyu yanzu haka suna gida wurin kwana tara kenan ba su zuwa makaranta zai malamai na yajin aiki saboda inganta musu kuma kaga ana nan ana ta tattaunawa da su to ƙarshe suna iya cin nasara ko mm. kuma sarasa to yanda je ta zai yi amma to in ba inganta ba to mu kuma malamai a can kaga albashin su sai a hankali to bayan kuma inganta doctor ya magana kuma kamar mm. koyarwa za ka baka ganin amfani da harshen kamar yanzu yaran mutum mm, akwai amshi ka gani baya taimakawa wajen kara yada ilimin saboda zaka ga wani sa'in wasu yare na musu wahala ce wasu su matsalar su kawai yaran ne amma aka yi musu da yaran su zaka ga sun fahimta ya kuke kallon wannan abu eh, kin san Kin san idan malami yana da mm. kwarewa mm. yana da horo da kwarewa na koyarwa ki mm. za ka cewa inda za a yi kawo wata basira ko da da gwadawa ne ko da abin da muke cewa demonstration ko kuma aiwatarwa practical eh, na zahiri ko da iya yaron ba za ka ga ya koyo ta dabara da zai iya tabbatar cewa ɗalibin ya fahimta a aikace kuma amma ban ban ban ban kore amfani da yare ba saboda yare saboda shi ne hanya isa da sako idan kana ta turanci yaro shi ya turanci ba da mm. mm. ka ke ba za a iya fahimta musamman ma a firamare da mm. sakandare a dinga koyar da yara da yaran da suke fahimta sannan ya kamata Eh, su abubuwan da ake koyarwa din eh. a fassara su da yaren yadda za mutane su fahimta fassara ta biyu sai saboda su gane eh. eh don su gane kisa yare yana da muhimmanci eh to kafin mu je samu kwarewa na malaman kafin mu sake wayoyo ka bari ko da minti biyu zuwa uku ne akwai wata wadda take tsokaci akan al'amuran matasa a shafukan sada zumunci irin na intanet din nan muna son anan ta taso ta sanya ya ake karatu misali anan tunda ta anan sai mu ji yaya karatu <clears throat> yake anan me ake bama mu muhimmanci kwarewa da ɗorewar eh. me ake ba muhimmanci bari mu ɗan ji daga bakin ta sai mu dawo wurin ka ko minti uku bari mu bata mu je eh. salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu salam ina wuni a zan ce ko ina ai mu kan gamu a ina kwana su ga su can a ina yi <laughs> to ina ina gajiya ya ayyuka alhamdulillah ana ku ayyuka lafiya to da wa muke mm. magana kuna magana da maryam To, Maryam daga ina? Maryam daga birnin Washington DC. Haka, to, uh, Maryam, wannan uh, yawanci ko in ce mukan gano uh, yawan tsokacinki a shafukan sada zumunta irin su Instagram, Facebook da sauransu haka akan al'amuran matasa. A matsayin mm. wacce kika sanya ya karatun kasan nan yake, shin me aka dinga koya muku, me aka fa muhimmanci lokacin da kuke karatu da kuka taso a nan? abubuwan da suke bawa da muhimmanci sosai mm. a hanyar karatu a nan mm. shine abin da suke ce kamar abin da muke faɗa a hausance mm. zamantakewa wato social eh, iya zamantakewa yadda yaro zai iya zamantakewa da mutum mm. bayan ya fita daga makaranta. Mm. Saboda makaranta kamar mun kaga a addinance ana cewa makarantar farko uwa ce, mm. ai uwa ba zama take tana koya maka ABCD ba ko A ba ta da abinda take tana koya maka zaman rayuwa ne. to za su abin da makaranta kenan take nufi eh. yadda za ka koya mutum zaman rayuwa. To ba wace ba dogon turancin ba. da ya je ya karanci harkar injiniya a makaranta mm. amma ba wannan ne maganar ba mm. abin da suke so ka gane cewa idan an saka ka a gaban team of ceo eh, ko kamfani ta yaya za ka fito mm. yawwa ta yaya za ka fito ka fahimtar da su abin da ka rubuta a takarda ko kuma kwarewarka yawwa ta yaya za ka yi haka eh. to kina ga wannan abin da aka yi muku yanzu da kike aiki tun da an girma ana aiki ya kika kalli abin ya muke amfani wannan sosai ina ganin cewa ya mana amfani sosai mm-hmm. akwai abu ɗaya da na gane sannan mm-hmm. idan aka je magana jami'a kenan mm-hmm. a jami'a sau da yawa duk ba wai zama ake ba a gaban allo akwai a maka abu mm. za a dinga baka project ne eh, ayyuka yawwa a dinga baka ayyuka sai ka zo gaban duk yara mm. su abokanan makarantar taka da malamin mm. ka zo kai mm. bayani ga abin da kai haka ake ba dai karta rubutu ana ta fama ba yawwa to kuma idan ka fito yanzu wajen aiki kamar yanzu na zauna kenan na fito daga mutum kenan eh. idan na je na zauna da mutane sun kai ashirin mm-hmm. you know kamar ni a wannan fannin da nake aiki sau da yawa ni kaɗai ce mace mm-hmm. kuma ni kaɗai ce yarinya mm-hmm. amma dukan su turawa ka kalli kanka a gaban turawa tsofaffi wajen guda ashirin amma idan za ka iya zama ka faɗi ra'ayoyinka ko mai aikin yake ciki ko kuma mai kake nema daga gurinsu mm. Mm. regardless of shekarunsu mm. kaga Mr. Jihar ga abin da nake so a kawo min kan teburi na da wannan muna samun matsala daga gurinmu da wuya za ka samu wani ɗan Najeriya ba bahaushe ba kadai eh. wanda yake da irin wannan da zai eh. fito with clear dan eh, sai kai ma sai kila shi tsohon ya ce kare na shi sosai ma saboda kila kai kuma baka san da za ka yi ba a aji mm. da ba na iya magana mm. idan aka kira rana ma ba na iya tashi eh. saboda saboda kunya da menene ko da yaushe eh. kamar an saka ka ne a box haka eh. to sau haka koyarwar mu take a Najeriya an mm. saka ka a box ba a barin ka yaɗa tunaninka ka bayyana kanka yawwa to mm. wannan ne ya kamata ne mu bayyana kanmu mu san cewa wai ba kawai a kan mm. kun koya mana yadda za ka adin ɗin ɗaya da biyu shine mm. uku ba wato wato wato na fahimce ki idan aka bar yaro ya faɗi kanshi ko kuma ya iya bayyana kansa to shine zai ba da damar duk ilimin da yake da shi a amfani shi kenan saboda zai bayyana wa duniya yawwa saboda shine kuma zai amfane shi saboda ko kasuwa ka je in ka je kasuwa aka ce maka wannan naira hamsin ne mm. ka ɗauki naira ɗari ka bayar wasu sai sun zauna suna ta tunanin to naira ɗari ne that's a hundred to mm. in na kwashi kaza haka amma idan aka riga aka barka ka koyi ilimi mm. da nature abin da yake around you abin da yake surrounding ɗinka yana wasu abubuwan da suke koyarwar yara watakila ma yaro ba zai taba gani ba ba zai taba gani ba ko ya zo kan shi yawwa to me amfanin shi kuwa To amma ya kuma eh. ilimi a nan zaki ga yana koya wa yaro kamar zurfin tunani sosai me yake kawo hakan kamar mm. yau wanda, wanda ake cewa critical thinking kin gane mm, yawanci yawwa za ki ga a nan gurin na kamar yara mm. sun fi zurfin tunani sosai kaji yaron kana ta zakulo zance ka rasa ina ya samu magana to shi wannan ya yake faruwa sabo ita ce wannan doce ake cewa tambayar tambayar me kuke cewa yaya aka haife ka eh tambayar mm. kwakwa mm. yawwa to yanzu idan ka wa yaro mm. to menene a hannuna sai yaro ya ce oh A black pink me yasa ka ce pink ne eh haka to eh. idan pink ne a wani kalar a wani kalar family take eh wace rukunin kala take haka suke ko ka ce za a yi kaza ka ce ba za a yi bai ce to dan me ba za a yi ba yana neman ba bashi dalili me yasa hmm, haka to irin wannan tambayar ba wai tambayar kwakwa bane kawai ita ce kawai take sa mutum ya zama da ce sa yaro hmm. yake yi tunani ya buɗe idan kana cewa me yasa kai ka cika tambaya Allah ta san yara suna kanana ku hmm. fara rufe musu zurfin tunanin ai ni ma ina nan da tambayo a gida wallahi guda ɗaya tambayau amma haka nan na haƙura tun da haka kuke a ƙasa <laughs> to gaskiya zan ce nan zan yi sallama da ke hajiya maryam mun gode kwarai da kika samu lokaci kuma lokaci lokaci da fatan zaki dinga a cikin wannan lokacin naki da babu da yawa zaki dinga dan san mana muna dan tattauna da ke saboda matasa su dinga karuwa sannan kin yi kokari da kika rike hausar ki tsaf <laughs> Mun gode sosai. Mun gode sosai. A huta gajiya. Madalla. Eh. <laughs> To yanzu kan sai mu koma wurin shi Dr. Ahmed Adamu. Mm, Dr. Ahmed barka da yin mun dawo. Yawa baka ku dawo. To ka ji yar tattauna da muka yi da ita Maryam a nan Washington. To ya kamata sai ka rufe mana shirin koda minti biyu zuwa uku ne mu ji menene sakonka daga cikin abin da ka cira da naka da nata. Haɗa musu matasan ka gaya musu. to a gurguje dai in ana so dai a samu ilimi mai dorewa ko mai inganci dole ne sai an sa kuɗi a harkar ilimi mm. a dina jin tashi sa kuɗi ko kuma ba a kasafin kuɗi kan harkar ilimi saboda shi mm. harkar ilimi mm. shi ne shi ke sanadiyar Eh, asasa sauran sassa na tattalin arziki baki daya kuma ya mm. kamata a asasa makarantu masu yawa mm. ba kamar jiya ina hanya daga abuja nan dawo katsina mm. na gan wasu yara a hanya yan kanana kanana suna shan rana wasu na neman wani ya dauke su rage masa hanya na tambaye su wai daga ina daga makaranta suke na ce daga makarantar zuwa garin su ya kai kilomita biyar ya duk garin su ba makaranta da kaga kenan wanda yaran daga baya daga baya za su gaji kila su daina zuwa hmm. kuma wannan a garin nasu zaga za su tashi sun girma ba ilimin su shigo kila birni kuma su zama matsala a cikin al'umma hmm. su dole ne irin waɗannan wuraren da ba makarantun a cikin birane ma a kai musu irin wannan abubuwan sannan hmm. kuma shi talaka kada a sa mishi ilimi ya yi tsada gwanda a ce gwamnati ta talauci mm. da a ce mutane su talaucin ilimi mm. to shi talaucin ilimi mm. shi ne zai gagari ma gwamnati yanzu wani kashe shakun da ake aka rashin ilimi za ga duk wanda ake kamawa ko kidnapping ne ko arm robbers ne za su ce ma ba su da ilimin muhammadiya ba su da ilimi na boko to a ce gwamnati ma ta talauce in dai harkar ilimi ne kuma irin kudaden da ake kashewa ake kai yaran kasashe kasashen waje domin karatuttuka wa'annan da an kashe a a gida assasa mm. mm. makarantu da suke da inganci a Najeriya mm. ya kamata a kawo wani tsari na wucin gadi misali na shekara biyar a daina tura mutane kasashen waje kan wasu courses wanda ba na dole bane ba a takaita kudin a zo yanzu ka kan misali karatun da na yi a kasar Ingila mm-hmm. shekara uku da na PhD kawai miliyan talatin aka kashe mu miliyan talatin na naira to mm. kaga kin kaga a department din mu hudu ne to mm. kaga miliyan na wurin wurin 120 kenan wai an kashe miliyan 120 a kan department din mu na economics ba karamin kudi bane ba karamin ci gaba bane a kawo computer a kawo internet a kawo mm. malamai masu kwarewa mm. ni kuma izini mai irin wancan nagartar da muka yi ko ba mu kadai ba mm. har wasu ma su zo su da kan kira mu ce ta ba makarantun kasashen waje kuɗi kuma mu da mu muna buƙatar inganci amma kuma ba mu to mun gode sosai akwai wani eh. tsari na karshe da na ba da shawara shine eh, to a guje yanzu kaga ana cewa ana buƙatar malamai masu inganci mm. su kuma sun yi karanci ya bi mm. da malami to yanzu Abinda za a yi abinda za a yi dakta ka bi mu bashi mako mai zuwa mu dasa daga inda muka tsaya da kai maganan in malamai da suka yi karanci din nan mun gode sosai mako mai zuwa za mu dasa da kai in Allah ya so ya yarda wa a wannan dole dole mu dasa mako ah, mai zuwa yanzu kan dole mu sallama a madadin Hafsat Bello dan mai sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan na yau sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC nake cewa mu zama lafiya.